يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس من أجيب إلى خمسين دقيقة وأكرمت المجيء قبل مالكا في قلوب المرأة بكا في ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى من أشهي كتاب الضيور باب نشدة باب التقديس والحجر ومدام كرم تهديث نبق القول إن شاء الله وأن حديث ينادى وجد بياني أكن izinin miji kafin mace ta في dukiyarta izinin zauji قبل العطية وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن كتب حديثنا عند عمرو بن شعيب يكر بودا لمحي شيكما يكر بودا لكاسانسا عن العنعنة المشهورة فتو شعيب يكربودك محمد محمد يكربودك عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فتو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله ياتي لا يجوز limra'atin عطية babu wata kyauta da ke kamata ga mace illa bi izinin zauji har sai da izinin mijinta babu wani kyauta wanda yake kamata ga mace sai da izinin mijinta ma'ana baya kamata ga mace ta yi kyauta sai ta samu izinin mijinta wafi lafazin kuma a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajuzu lil mar'ati amrun fi babu wani al'amari wanda yake kamata ga mace dangane da dukiyarta idza malaka zawjuha ismatuha idan dai mijinta ya mallaki ismanta isma shine tsaronta asali kalma ta isma ma'anan taqaru wallahu ya'buduka minan nar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce idan miji ya mallaki igiyan aure ba wato akwai wani abu muhimmi da malamu suke suke magana a kai idan mutum ya auri mace ba daga lokacin ne hakkokinta suke dawowa kan shi ba don haka kuskure ne idan an daura aure mutum ya ce daga yau da cin wannan matar da shan duk yana kan miji la sai ta tare daurin aure daban tarewa da saboda haka idan za a daura auren mace a yau mata ba ta tare ba babu wata hidima da ke kan miji a kanta sai ranar da ta tare saboda haka da ciyar da ita da tufatar da ita da sauransu bai hau kan mijin sai ta tare idan aka ce miji ya mallaki isma ya mallaki tsaronta ta riga ta tare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga lokacin da ta tari. babu wani al'amari da ya shafi dukiyanta wanda ya kamata ita wannan matar ta gudanar sai da izinin shi la yajuzu lil mar'ati amrun fi malika idza malaka zawjuha ismataha ismataha idan mijinta ya mallaki wato aurenta ne ismata rawahu ahmad al-imam ahmad ya ruwaito yana al-musnad lafazin da ya kawo a anan lafazin al-musnad ne hadisi na 6771 wa sabu sunan illa tirmidhi sabu sunan gaba ɗaya sun kawo hadisin nan banda al-imam tirmidhi wato yana nufin hadisin yana sunan abi dawud sunan nasa'i da sunan ibn majah amma banda al-imam tirmidhi illa tirmidhi al-imam tirmidhi bai rawaito hadisin wa sahahahu al-hakim kuma al-imam al-hakim ya inganta shi hadisi al-litafi al-mustadrak akwai dan bambanci na lafazin da yazo cikin riwayar wadannan malamai misali riwayar ta imam abu dawud babun fi aqiyat al-mar'a bi ghairi izni zawjiha musamman imam abu dawud ya yi babi game da mace ta ba da kyauta daga dukiyarta mijinta bai yi izini ba sai kawo hadisin nan abdullahi bin amr ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala wato manzon Allah ya ce la yajuzu limra'atin amrun fi maliha la yajuzu limra'atin mimakon lilmar'ati wanda ya zo a littafin la yajuzu limra'atin amrun fi malika? idza malaka zawjuha ismataha babu wani al'amari wanda yake kamata ga mace ta gudanar game da dukiyarta matukar mijinta ya mallaki tsaronta matukar mijinta ya mallaki tsaronta to baya kamata ita wannan mata ta gudanar da wani al'amari game da dukiyanta sai da izinin hadisin ya zo a sunan nasa'i a sunan kubra babin wasiyatul mar'ati bi ghairi izni zawjiha ana abdullah bin amr qala sunan an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya kawo labari abdullah bin amr yake lamma fataha rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah a lokacin da manzon Allah ya samu nasarar makka ta zama birnin musulmai shekarar da makka ta zama ta musulmi wato shekara ta takwas kenan bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a littafan tarihi kamar siyar alamin nubada mujallar na bishafi na 64 da kitabun isti'ab ibn abdul barri mujallar na bishafi na 66 littafan tarihi duka sun tabbatar wato a shekara ta takwas annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fatu makka kama katiban wannan shekarar da makka ta zama ta musulmai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya yi hudu ba a makka kaga ya bar madina ya zo makka ya zo makka da sojoji sun kai dubu goma saboda haka ga sahabbai ga waɗanda ke makka jama'a duk suna sauraron shi fa qala fi khutubatihi abdullah bin amr yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hudubarsa mutane na ji la yajuzu limra'atin atiyatun illa bi idni zawjiha wannan shine lafazin al-imam an-nasa'i baya kamata ga mace ta yi wata kyauta da dukiyarta sai da izinin mijinta hadisin yana da sunan kubra al-imam al-baihaqi wanda lafazin ya zo daidai da lafazin al'imamun nasa'i so a riwayar ta al'imam ibn maja shi kuma akwai babin da ya yi babu aqiyatul mar'ati bi ghairi idni zawjiha anna rasulullahi qala fi khutbatin khatabaha a wannan hudubar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yajuzu limra'atin fi maliha illa bi idni zawjiha إذا هو ملك إسمتها لا يجوز لامرأة في مالها baya kamata ga mace ta gudanar da wani abu na dukiyarta illa bi izinin zaujiha sai da izinin mijinta idza huwa malaka ismataha idan dai mijinta ya mallaki tsaronta to annabi yana nufi idan miji ya mallaki tsaronta ya mallaki tsaron dukiyarta saboda haka ba za ta gudanar da dukiyar ba sai da izinin shi fa alfabuhum mutaqarib saboda ka zaka ga lafuzan duka suna kusa da kama da juna lafazin al-imam Abu Dawud lafazin al-imam eh, An-Nasa'i da kuma al-imam Ibn Majah hadisin ya taho a al-Musnad al-imam Ahmad ya fi tsayi riwayar ta al-imam Ahmad ta fi tsayi kamar yadda ya kawo anan amma ya gutsuro ta Abdullah bin Amr yake lamma futihat makkah ala rasulillah lokacin da Allah ya ba da nasarar makka ga manzonsa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane ku fusila ku kame makamai ku rike makamai ku tsare makamai kada a samu wani yayi fada fa khalta fa hatta salla al-fajr eh, asr da al-asr bayan an yi sallar al-asr ثم قال فعلا النبي صلى الله عليه ya يتاكي cewa. kufu sila ku tsare makamanku falakiya rajul min kuza a rajul min bani baka sai aka samu wani mutum daga kabilar banu kuza'a ya haɗu da wani mutum daga kabilar banu baka min gadin washe gari kenan bil muzdalifa a muzdalifa fakatala ku sai wannan mutumin ya kashe shi kuma dama can akwai kiyayya tsakanin waɗannan kabilun guda biyu kuza'a banu bakar sai wani mutum daga kabilar banu kuza'a yani ya kashe wani mutum daga kabilar banu bakar a mustalifa labari fa balaga zalika rasulullah sai labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama khatiban sai manzo Allah ya ya yi hudu ba Abdullahi bin Amr yace wa ra'aytuhu wa huwa musnidun dhahrahu ila al-ka'ba ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina bayansa a jikin ka'aba yake wannan huduba ne sai manzon Allah yace inna a'dan nasi 'ala Allah man qatala wanda yafi ta'adi a cikin mutane wanda fi ta'adi ma Allah shine wanda ya kisa a cikin haramin Makka wannan ta'adinsa yafi na kowa saboda Allah ya haranta kisa a makka wanda ya kisa a ganin makka to ta'adinsa ta fita kowa auka ta gaira katili ko ya kashe wanda ba shi ya kashe dan uwansa ba au qatala bi zuhulil jahiliya ko ko ya kisa saboda kawai kiyayya ta zamanin jahiliya saboda akwai da daddiyar kiyayya tsakanin kabilan nan da wannan kabila akan haka ya kashe wani mutum yanzu Allah ya ce ɗayan uku ɗin ya fi ta'adi ga Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya kisa a harami wanda ya kashe wani wanda bai kashe mar uwa ba da kuma mutumin da ya yi kisa saboda ƙabilanci yanzu Allah ya ce waɗannan mutane guda uku sun fi ta'adi ga Allah ta baraka wa ta'ala Allah ka tsare a lokacin nan sai wani mutum ya miƙe jama'a suna ta bayanai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fulanan ibni ya rasulullahi wa na dana ne a ah, hartu bi ummihi fil jahiliya domin a zamanin jahiliya mutum yakan yi zina da mace mutane da yawa sukan yi zina da mace saboda haka sai ta danganta wanda ta ga dama ya zama shine uban yaro yana cewa wa dana ne sai manzo Allah yace la di'wata fil islam wato babu korafi na dangantaka a addinin musulunci sahaba amru jahiliya al'amarin zamanin jahiliya ya riga ya wuce don haka a ka'ida ta musulunci alwaladu lil firash yaro na mai aure ne wanda ke auren mace ta haifi yaro to yaron sa ne in ma zina kai ta haifa wannan da yaro namijinta walil ahiri al-aflab shi mazinacin in bayan korafin ɗansa ne hukuncin jifa ne a kansa shi ne suke tambayar manzon Allah mal'aflab menene al'aflab kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi kalmar larabci wanda larabawa ma ba su san ta ba manzon Allah ya ce ah, walil ahiril aflabu sai suka ce mal aflabu manzon Allah ya ce alhajar mazanaci ba shi da wani rabo face dutse wato jifa amma asali idan mace mai aure ta haihu da wannan mata dan mijinta wannan kuma a lahira a raba gardama amma a duniya hukuncin kenan da Allah tabaraka wa ta'ala yi idan ma mazinaci ya korafin ɗansa ne to abin da shari'a ta ce za a bashi ne duwatsu banzu Allah sai ce wa fil asabi ashirun ashirun idan mutum ya yanke kowace yatsa to da kumi goma ne diyarta wa fil mawabihi khamsun khamsun wanda ya rotsa wani ya sari wani har ya rotsa shi sara ta isa kashi wanda shi ake kira almawabir turakumi biyar diyar wannan tsara da yi daga lokacin manzon Allah ya dinga bayanin matsala ta diya sai manzon Allah ya ce la salata ba'da al-ghadati hatta taqbu ash-shams kada a yi sallah bayan sallar asubahi sai rana ta bullo wala salata ba'da al-asr hatta tagruba shams kada a yi eh, sallah a bayan la'asar har sai rana ta buya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tunkahu al-mar'atu ala ammatiha kada a hada mace da babarta a aure su a lokaci daya babarta wato kanwar babanta ko yar babanta kana auren mace sai ka auro kuma yar babar wannan matan koko kanwar baban mata ya zama to ka hada su da ita babatta da ita a lokaci guda haramun amma idan <clears throat> bayan an rabu da ɗaya ne kana iya auren wata misali idan ka saki mace kana iya auren kanwar babanta ko yar babanta amma a hada su lokaci guda wanzu Allah ya ce haramun wala ala khalatiha kuma kada a hada mace da innarta wato a hada mace da kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta misali wannan ita ce inna manzo Allah yake kar a hada su a lokaci guda wala yaju sai a ƙarshe ƙarshen magana sai manzo Allah yake wala yajuzu limra'atin atiyatun illa bi idni zawjiha baya kamata ga wata mace ta yi wani kyauta sai da izinin mijinta so a lokaci guda annabi ya jera waɗannan dokoki ya gaya wa mutanen makka eh, a lokacin da aka yi fatu makka saboda haka in ka dubi hadisai da suka zo da waɗannan lafuzza za ka ga a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa atiyatun la yajuzu limra'atin atiyatun atiyatun al-atiya a wani lafazin za ka ga ya ce amrun kamar yadda zo a cikin hadisin da muka karanta a wani lafazin kuma yakan zo da hibatun ko dai atiyatun ko amrun ko hibatun la yajuzu limra'atin hibatun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha baya kamata ga mace ta yi kyauta wani sashi na dukiyanta idan mijinta ya mallaki tsaronta sai da izinin shi baya kamata ga mace ta yi wani al'amari da ya shafi dukiyanta shine amrun wanda shine lafazi na biyu da ibn hajar kawo littafin la baya kamata ga mace ta yi kowane al'amari da ya shafi dukiyanta kaga ya nuna dukkan wani abu baya kamata ga mace ta sarrafa a gudanar game da dukiyanta ba dukiyar mijinta ba dukiyanta ita kanta ba ta da ikon gudanar da komai sai da izinin mijinta waɗannan hadisai status yana da kyau yana eh, sahihu sunan abidar hadisi na 2274 yana silsilatu sahiha hadisin 825 abu na farko wanda ya kamata mu sani game da wannan hadisi da ibn hajar ya kawo wato shine ba shi kadai bane akwai wasu riwayoyi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisai ba ma ta abdullahi bin amrin kawai متن نبي وان دي رويكو حديث فدوشين عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك أن أبيه أجده جيكا كعب بن مالك صحابين ينا بعد الأبار كاكسة <clears throat> جدته خيرة سننت خيرته صحابياتي خيرته امرأة كعب بن مالك ما ترى كعب بن مالك أنا كرنت خيرة خيرة ya ce a tattara rasulallah sallallahu alaihi wasallam bi huliyillah ta dauko kayan kwalliya kamar zinare kamar azurfa da sauransu ta zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bakalar sai ta ce ya rasulallah in inni tafaddaqtu bi haza na kawo sadakan waɗannan ta ɗebo kayan kwalliyanta ta kawo su sadaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakana sai manzo Allah yake mata la yajuzu lil mar'ati fi maliha illa bi izni zawjiha ai baya kamata ga mace ta sarrafa dukiyanta sai da izinin mijinta fa halitta azanti ka'ban shin kin nemi izinin ka'ab mijin ki kafin ki kawo wannan sadaka kala sai ta ce na'am na nemi izinin shi fa ba'a rasulullah ila ka'b malik sai mazan Allah ya aika aka kira Ka'ab bin Malik mijin nata fa qala sai yace masa hal azinta li khairata an tatasaddaqa bi huliha shin kayi wa khairatu izini ka ba da sadakar kayan kwalliyanta da izininka fa qala na'am yace kware da izini fa qabila min minha sai mazan Allah ya karbi wannan sadaka daga wajenta hadisin yana sunan ibn maja babu afiyatul mar'a bi ghairi zawjiha izni zawjiha da kuma al-mujam kabir na al-imam tabarani duk da cewar akwai malaman da ke rauna da isnadin wannan hadisin kamar ibn hajar a littafin al-isaba fi tamiz yana mujallal na hudu shafi na 296 amma albani yana sanya shi eh, hadisi ne hasan bi shawahid yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1949 so kaga uh, an samu hadisin matar ka bin malik wanda ta dauko sadaka ta kawo shi ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba sai dai ya aika aka kira mijinta da izininka matar ka sai sadaka yace da izininsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba sannan na uku akwai hadisin wasilatu bin al-afqa shi ma ya kawo hadisi irin na abdullahi bin amri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwalad alwaladu lil firashi wa lil ahir al hajari wa laysa lil mar'ati an tantahika shay'an min maliha illa bi izni zawjiha idan matar aure ta haifi yaro to yaron namijin ne ka'idar musulunci ke mazanaci kuwa ba shi da wani rabo face duwatsu manzo Allah ya ce kuma mace ba ta da iko ta keta wani abu na dukiyarta ta sarrafa shi illa bi izinin har sai da izinin mijinta inda hadisin yana al-mu'jam al-kabir na Imam Tabrani hadisin 201 to kaga an samu hadisi daga sahabban manzo Allah mutum ga hadisin Abdullah bin Amr wanda shine Ibn Hajar ya kawo bulugul maram ga hadisin khayratu imra'atu Ka'b bin Malik khayra matar ka'ab bin malik sannan ga hadisin wasila bin al-afqa wanda hadisin yana da rauni hadisin wasila bin al-afqa yana silsilatu sahiha hadisi na 775 mutum na hudu shine ubadatu bin samit al-ansari hadisin sa yana da tsawon gaske jami'un fil ahkam yana bayanai game da wasu hukunce hukunce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokaci guda wanda zaka gani a sunan ibn majah yani ya kawo farfan minhu yana al-musnad al-imam ahmad yana kitab musannaf na al-hafiz abdul razzaq mujallal tar shafin 122 daga cikin hukunce hukuncen da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace wa qada anna al-mar'ata la tu'ti min maliha shay'an illa bi izni zawjiha manzo Allah yayi hukunci kada mace ta bayar da wani abu na dukiyanta sai da izinin mijinta da wannan hadisin ma um, akwai malaman da ke gani yana da rauni sannan akwai mursal hadisi mursal na ikrima wanda yake cewa fa ba rasulullahi annahu laysa li zati zawjin wasiyya fi maliha shay'an illa bi idni zawjiha mace matar aure ba ta da ikon yin wasiyya sai da izinin mijinta wasiyya ba za ta yi ba sai mijinta ya mata izini waɗannan hadisai abu na farko shine sun tabbatar lallai wannan abu ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya hana mace ta sarrafa dukiyanta sai da izinin mijinta abu na biyu ne ta tashin hukunci hakika an samu saɓani game da wannan an samu saɓani game da abin da hadisun yake magana a kai wanda al-imam abu ja'afar al kuhawi a littafin shakku ma'ani al ya yi magana kai yana mujallar na shafin 353 kusan duk wani littafi da ke magana akan sabani na fahimtar malamai za ka samu a ciki yana babu hukumin mar'ati fi maliha alimamu imam tahawi yace fa zahaba qaumun ila hadha hadisi. akwai malaman da suka yi aiki da wannan hadisi yanda hadisin zo haka suka ce hukunci yake idan aka ce ana aiki da wannan hadisin kaga kenan la yajuzu lil mar'ati hibatu shay'in min maliha wala sadaqatu bihi duna izni zawjiha baya taba kamata ga mace ta yi kyautar wani abu na dukiyanta ko ta bayar da sadaka sai da izinin miji idan za a yi aiki da wannan hadisin wannan shine abin da za a dauka to akwai malamai a tarihi waɗanda sun yi aiki da wannan hadisin kai tsaye don haka baya kamata ga mace ta sarrafa dukiyarta dole sai da izinin miji wa khalafahum asan fi zalika asan amma akwai malamai da suke ganin ba ba haka bane fa ajabu amraha kullahu fi malika saboda haka aka samu malamai gefe guda suna ganin mace na da damar ta sarrafa dukiyanta wa ja'aluha fi maliha ka zawjaha fi kamar yadda mijinta yake da iko akan dukiyarsa ita ma matar tana da iko akan dukiyarta saboda ka kaga kenan waɗannan malamai ba su yaki da hadisin ba gaba daya me yasa saboda su suna gani hadisin nan yana karo da wasu hujjoji waɗanda sun fi shi inganci domin a cikin alkur'ani an samu dalilai waɗanda suke nuna cewa mace za ta sarrafa dukiyanta da kanta an samu dalilai ta hadisan mazan Allah waɗanda suke nuna cewa mace na da damar ta sarrafa dukiyanta da kanta kuma hadisan da aka samu sun fi waɗannan hadisai da muka karanta inganci saboda aka bangare na biyu na malamai suke ganin aji a wannan hadisin waje guda kar a yi aiki da shi ne dalili na farko suratun nisa'i aya ta hudu Allah tabaraka wa ya ce wa atun nisa'a na nihila ku ba wa mata sadakin a matsayin kyauta fa in tibna lakum an shay'in min nafsa idan sun san muku wani abu bisa radin kawunan fakuduhu hani'an mari'a kaga Allah ya ce in sun san muku kuna da damar ku ci shine malamai suka ce a'a abaha Allahu bi zawji ma qabalahu bihi nafsul mar'a kaga kenan matar tana da ikon dukiyarta sai ta ga dama ta sallu shi. wannan yana nuna mace na da ikon ta sarrafa dukiyanta sabanin abin da hadisi ne yake karanta da sannan a suratul baqara aya ta 237 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa ya ayya afuna idan kuka saki mata kafin ku tara da an yi aure ba a tara da mace ba shika ya shiga tsakani kuma dama an riga an yanka sadaki Allah ya ce to ta ci rabin sadaki automatically mata ta ci rabin sadaki an yi aure mata bata ma tare ba aure ya mutu to ta ci rabin sadaki sai Allah mazaukaki ya ce illa an yi afuna sai fa idan matan sun ce mun yafi fa ajaza abuhunna an malihinna <clears throat> kaga Allah ya halatta mace ta yafe hakkinta Allah bai kawo magana mijinta ba da tsaraki sauki ha iya hadi gairi imari min ahadi Allah bai ce sai ta nemi umarnin wani kafin ta yafe ba fadalla zalika ala jawazi amrin mar'a li malika. al-imam qahawi yace saboda haka wannan ayar tana nuna cewa mace na da iko ta gudanar da dukiyarta ba tare da izinin mijinta ba wa ala anna haqqi mali haka rajul fi mali babu bambanci tsakaninta da namiji Yadda namiji yake da iko akan dukiyarsa ita ma mace tana da iko akan dukiyarta sai ta idan ka dawo ta tashin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai hadisin da aka samu wanda ya fi wannan inganci ma yuwafiqu hadha al-ma'na aiban wanda ya zo a kitabuz zakat matar abdullah bin mas'ud matar abdullahi bin mas'ud hina akhadhat kuliyaha ta dauki kayan kwalliyanta litazhaba bihi ila rasulillah za ta kawo shi ga manzon Allah litatasaddaqa bihi dan ta bayar da wannan kayan kwalliyan a matsayin sadaka faqala abdullahi bin mas'ud sai mijinta yace halummi tatasaddaqi bihi alayhi ki ban sadakan mana tun da ni mabukaci ne abdullahi bin mas'ud matarsa za ta kai sadaka ya ce a ah, ki bani sadaka ba fa qala ta ce a ah, ba zan ba ka hatta asta'zina rasulallah sai na je na nemi izinin mazan Allah ba fa rasulallah ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanatu fi zalika ya rasulullah kaji kaji labari sai mazan Allah ya ce yake tasaddaqi bihi alai ki ba ki ba mijinki sadaka wa alal aitami alladhina fi hijrihi da marayu waɗanda shi mijin naki yake kulawa da su fa inna fa lahu mawdi' sai da ta samu izinin manzon Allah sannan ta zo ta ba mijinta sadaka shine al-imamu qahawi yace faqad abaha rasulullahi as-sadaqa kaga manzon Allah ya halatta mata ta yi sadaka bi huliha ala zawjiha ga mijinta wa ala aitamihi da marayu da suke hannun shi wa lam ya'murha bi isti'marihi fi ma tasaddaq ya'ni bihi ala aitamihi manzon Allah bai ce ki je ki nemi umarnin mijinki kafin ki ba da sadaka ba fi hadal hadith sannan ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu mata wa'azi annabi yana wa'azi ga mata yake musu tafaddakna ku ba da sadaka walam yadhkur fi zalika amra azwajihin manzon Allah bai ce ku koma gida ku tambayi mazajen ku su muku izini sannan ku ban sadaka ku ba da sadaka sai mata suka ringa cire eh, dan kunne sarkan wuya ana ta ba wa bilal nan take fadalla zalika anna lahunna sadaqa bima aradna min amwalihin bi ghairi amri azwajihin wannan ya nuna mata suna da damar su ba da sadakar dukiyarsu ba tare da sun nemi umarnin mazajensu ba so anan al-imam tahawi yana kawo dalilai waɗanda suke nuna cewa wato shi wannan hadisin ba za a yi aiki da shi ba domin me saboda an samu hujjoji daga alkur'ani da hadisin manzon Allah waɗanda suke nuna cewa mace na da iko akan dukiyarsa kamar yadda namiji yake da iko akan dukiyarsa la shakka idan ka dubi tarihi zaka ga malamai sun kasu dangane da shi wannan hadisi saboda la'akari da dalilai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda aka samu daga alkur'ani ku kudama a littafin al-mughni mujallal na shafin gari ya ce wa zahiru kalamin umar bin husayn al-khiraki al-hanbali babban malami a masabar al-imam ahmad ana kiransa al-imam al-khiraki yana cewa an lil mar'ati ar-rashida at-tasarruf fi a kulli mata iri biyu ne wannan ne fahimtar al-imam ahmad bin hanbal Alimamu Ahmad ya ce mata iri biyu ne akwai mace shiryayya mai hankali tana da damar ta sarrafa dukiyanta kulli ba tare da ta nemi izinin mijinta bi tabarrud wa bil ba tana iya ba da kyauta ko ta yi musanye ta sarrafa dukiyanta yadda ta ga dama wannan riwaya guda da aka samu daga Alimamu ahmad kenan kuma mazhaba ta al-imam abu hanifa kenan da al-imam shafi'i yani ibn al-munzir riwaya ta biyu fahimtar al-imam ahmad sai ta dace da fahimtar al-imam malik al-imam malik shi ma ya yarda da wannan hadisin yana aiki da shi mace ba ta da ikon ta sarrafa dukiyanta amma shi al-imam malik yace yani ta tasarrafa fi mali hadhihi ziyadati ala thuluth bi ghairi iwan idan ya zama to za ta sarrafa dukiyanta da eh, kar ya wuce one na dukiya idan ya kai one third to sai da izinin miji a wani misali tana da naira dubu uku to za ta iya kashe dubu guda ba izinin miji amma idan kasa eh, eh, da dubu guda amma in ya kai dubu daya to sai ta sanar da mijinta wannan ita ce fahimtar alimamu malik shi a ganin sa saboda ai la'akari da wasiya idan mutum ya zo wasiya baya wasiyar da ta wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa saboda haka ita ma mace ba za ta sarrafa abin da ya kai kashi ɗaya na eh, cikin uku na dukiyarsa ba wato sai da izinin mijinta saboda wannan hadisi da muka karanta na khairatu matar ka'abin malik a tattin nabiya sallallahu alaihi wasallam ta zo ga annabi bi laha ta zo da kayan kwalliyanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata la yajuzu lil mar'ati atiya hatta ya'zana zawjuha baya kamata ga mace ta bada kyauta sai mijinta yayi izini fa halik ta'zan eh, ta'zanti ka'ban shinkin ne ni izinin ka'ab qalat na'am tace na nemi izinin ka'ab manzon Allah ya aika ma ka'ab bin malik da ya taho ya tambaye shi hal azina laha an tatasaddaq yani bi huliha ya mata izini kafin ta ba da sadaka mijinta ya ce ya yi izini kabila ko rasulullah saboda aka sai manzon Allah ya karba. ga kuma hadisin da muka karanta a bulugul maram hadisin eh, abdullahi bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba yace la yajuzu limra'atin atiya min maliha illa bi izni zawjiha baya kamata ga mace ta yi kyauta da dukiyarta sai da izinin miji huwa maliku ismatiha don mijinta shi yake mallakar tsaronta wanda akwai riwaya ta imam abu dawud da muka karanta la yajuzu limra'atin atiya illa bi izni zawjiha saboda shi miji yana da haƙƙi akan dukiyarta idan mace tana da dukiya miji yana da haƙƙi akai malamai suna cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkahul mar'atu limaniha wa bi jamaliha wa diniha ana auren mace dan dukiyarta akan auri mace dan kyanta akan auri mace dan dan addininta wal adatu anna zawja yazidu fi mahriha min ajli malih mutum yakan ƙara dukiya kamar misali idan yar ne kuɗi ne to mutum yakan wato bada dukiya mai yawa bai jin nauyin ya auri wannan saboda yana mai yana tsammanin ita wannan mata za ta zo da dukiya kaga kenan shi ma zai samu rabo a ciki da don haka kuwa ba ta da ikon sarrafa wannan dukiya domin dalilin dukiyar ya aure ta wanda shine bayanin uh, ibnu kudama da ya a littafin al-mughni dalilin dukiyar ya sa mijin ya aure ta amma idan ta sarrafa dukiyar babu sa kaga kenan kusan yayi asara domin manufar da ta sa ya auri mata saboda dukiyar ta fajara zalika majara hukukin warsa al bi malil marid saboda haka sai zama hukuncinta ya dace da hukuncin magada ta sashin mara lafiya ko da wasiya mutum zai yi ba zai wuce kashi daya cikin uku na dukiyarsa ba ibn kudama mai kawo hadisin eh, eh, hujja da aya ta shida ta suratul nisa inda Allah tabaraka wa ta'ala yake fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwala idan kun hangi akwai alamar shiriya ga yara to sai ku mai da dukiyar ku gare su kaga zahiri ya nuna mana cewa hukuncin hana mutum ya taba dukiyarsa ya shafi mace matar aure wannan hukunci yana hawa kanta amma ita wannan mata idan akwai alamar shari'a tare da ita ana kyale ta ta sarrafa dukiyarta amma idan babu alamar shari'a tare da ita ana iya hana ta sarrafa dukiyarta saboda haka alhajiru yana hawa kan matan aure wanda shi yasa ibn hajar ya kawo wannan hadisin a karkashin babin da muke karantawa wa huwa batinun fi fakkil hajri an wa itlaqihi fi tasarruf yace idan ka dubi hadisi da yazo da bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya nemi mata su ba da sadaka sabata annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya taba cewa mata ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku mata ku ba da sadaka walau min kunna koda daga kayan kwalliyanku wa annahunna tasaddaqna lokacin nan mata suka rika ba da sadaka fa qabila sadaqatahunna manzo Allah ya ta karɓar sadakan su walam yas'al walam yastafti manzo Allah bai tambayi wata mata kina da izinin mijinki la wa atatu zainab imra'atu abdullah wa imra'atun ukhra aka samu matar abdullah bin mas'ud zainab ta zo da wata zainab ita ma suna ma annabi tambaya game da sadaka hal yajzihinna aw yatasaddaqna ala azwajihinna shin suna iya bada sadaka ga mazajensu wa aitamin lahunna suna iya ba da sadaka ga marayu manzon Allah ya ce na'am wa lam yadhkur lahunna hadha shart amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga musu wannan sharadi ba me yasa saboda waɗannan mata suna sun mallaki hankulansu wannan shine bayanin ibnu kudama a fahimtar al-imam ahmad bin hanbal kuma wanda ita ce fahimtar akasarin malaman sunna mata kashi biyu ne mace da ta mallaki hankalinta tana da damar ta sarrafa dukiyarta matar da bata mallaki hankali ba ba za ta sarrafa dukiya ba sai da izinin mijinta falam yamliki al-hajr alaiha fi tasarruf bi jami'ihi wa laysa ma'ahum hadithun yadullu ala tahdid al bi sulus ibn qudama yake cewa ta inda aka samu eh, sabani shi da wajen al-imam malik da yake ganin mace za ta sarrafa dukiyarta amma kar ya wuce sulusi idan ya kai sulusi to dole sai da izinin mijinta ya ce to a nan alimamu malik ba shi da wata hujja imanin hadisi ko ta ayar alkur'ani wanda zai tabbatar ta wannan sashi illa dai kiyasi da sashin wasiya wasiya ta ɗan bambanta da maganar kyauta maganar kyauta da mata wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata su aikata kuma hatta bin ba wannan ita ce fahimtar sa Allah mu dauke masa rahma dan ka dubi sharhul bulugul maram da ya gabatar mace ba ta da ikon ta sarrafa dukiyanta sai da izinin mijinta to kashi biyu kamar yadda al-Imam Qahawi ya faɗa wasu malamai suna tabbatar da wannan hadisi wanda su akasarin malaman sunna akasarin malaman sunna sun tabbatar wannan hadisin na manzon Allah ya inganta kuma yana aiki illa dai suna kasa matan kashi wasu kuma suna ganin la ai hadisin nan ya ci karo da wasu ayoyi na alkur'ani da kuma wasu hadisai da suka fi shi inganci kamar mazhabata al-imam shafi'i kenan abu na uku wato shine fahimta mafi inganci a anan abinda yake mafi inganci a nan shine hadisin nan da ya inganta daga manzon Allah hadisin nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka dubi hadisai da malamai suka yi magana a kai da hujjoji ka nemi sanin akasarin malamai za ka samu suna da fahimtar wannan hadisi yana aiki har yanzu idan muka koma ga alkur'ani za mu samu wata aya wanda Allah Ta baraka wa ta'ala yake bayanin matsayin aure gaba yanka suratul nisa'i aya ta 34 Allah tabaraka wata'ala yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i wanda Allah ne da kansa ya faɗa maza ke da ikon tsayuwa da kulawa akan mata kaga Allah ya gama magana in ka dubi wannan aya ka dauki wannan hadisi da muke karantawa sai kaga suna tafiya daidai Allah ya ce maza ke da ikon tsayuwa da kulawa akan mata kowace mace ya kuma bayyana dalili bima fadallallahu ba'dahum ala ba'din saboda fifikon da Allah ya basa shi akan sashi a musulunci Allah ya tabbatar akwai fifiko na halitta na namiji akan mace sannan wa bima anfaqu min amwalihim ta tashin ma dukiya da maza suka batar kafin su auri mata wanda wannan ya nuna kenan namiji yana gaba da mace saboda haka sai Allah yake fasali hatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wanda ayar alqur'ani ta tabbatar namiji na da ikon kulawa da mace wajibi ar qawwamuna 'ala an-nisa sannan akwai hadisin Abu Hurairah Abu Hurairah yace qila li rasulillah an taɓa tambayan manzon Allah ayyun nisa'i khairun ya rasulullahi cikin mata wace mace ce tafi alkhairi qala sai manzon Allah yace allati tasurruhu idza nazara ita ce matar da idan mijinta ya kalle ta yana samun farin ciki yana samun kwanciyar hankali yana jin daɗi kallanta yana faranta masa rai wa tuti'uhu idza amara kuma idan mijinta ya mata umarni tana masa biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tukhalifuhu fi nafsiha ba ta saba wa mijinta game da ranta wa maliha da kuma dukiyanta bima ya karahu ta aikata abinda mijin baya so maza Allah ya fassara matar da tafi alkhairi da wannan hadisi Wace mace tafi alkhairi maza Allah ya faɗi wannan wanda hadisin yana al-mustadrakul imam hakim ya zo da lafazin khairun nisa'i manzon Allah ya ce mafi alkhairin mata manta tasurruhu idza nadara ita ce matar da idan mijinta ya kalle ta wato yana jin daɗi wa tuti'u idza amara tana mar biyayya idan ya masa umarni wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha ba ta saba wa mijinta in ma abin da ya shafi ranta ko abin da ya shafi dukiyarta akwai kuma hadisin al-musnad al ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace allati tasurruhu idza nazara ilaiha wa tutibuhu idza amara wa la tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsiha wa la fi malihi kaga wadannan hadisan gaba ɗaya manzon Allah ya tabbatar matar kwarai ita ce take ma mijinta biyayya ga abin da ya shafi ranta da abin da ya shafi dukiyarta ashe kaga ya dace da abin da Allah ya faɗa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i wanda ya shafi alfusuhin da kuma amwalihim ya shafi ran mace ya shafi dukiyar mace don haka hadisin nan ya dace da abin da Allah ya faɗa ga kuma hadisai da aka samu waɗanda suke fassarawa kamar hadisan Abu Hurairah da muka faɗa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar matar kwarai ita ce ba ta saba wa mijinta in ma da jikinta ko da dukiyarta ba za ta aikata wani abu da dukiyarta wanda mijinta baya so shine uh, wala tukhaliquhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu ba ta saba wa mijinta ta sashin ranta ko ta sashin dukiyarta ta aikata abin da mijin baya so allati tasurruhu idza nazara ilaiha wa tuti'uhu idza amara idan mijinta ya kalle ta yana jin daɗi, wanda wannan shi ke nuna cewa ya kamata mace ta zamme mai kulawa da kanta a kowane lokaci don abinda malamai suka faɗa kenan ita kazamar mace miji ba zai kalle ta ya ji daɗi ba don haka sa mace da'iman ta zauna cikin kwalliya da kulawa abinda zai iya jan hankalin mijinta ba wai kuma saboda ka faranta ran mijin kawai ba saboda me ta samu shaidar da manzon Allah ya faɗa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khayr wace mace tafi alkhairi wace mace tafi alkhairi kaga idan mace tana so ta zama cikin mata mafi alkhairi to ba za ta zauna da kazanta ba ba za ta zauna da datti ba ko da yaushe a kwalliya take ba budurwa babu kuma wato babbar mace duɗe ne matukar mace tana so ta zama cikin mafi alkhairin mata to dole ta zauna a siffanta duk sa'ilin da miji ya kalle ta zai ji daɗi don ana kai lokacin da idan miji ya kalle ta baya sake kallon saboda al'amarin ya lalace ba kamar da ba sannan wajen biyayya manzo Allah ya ce wa tuti'uhu idza amara idan mijinta ya mata umarni tana mar biyayya idan mace tana so ta zama matar kwarai kamar yadda manzon Allah ya faɗa dole ta zama mace mai biyayya ga mijinta wanda wannan ana kusan a rasa shi gaba daya dan yanzu matan gogayya suke da maza kuma abinda manzon Allah ya faɗa matar kwarai ita ce wacce in ma za ta yi laifi ko a mata laifi in ma ita ta yi laifi ko an mata laifi to ba ta da kwanciyar hankali sai ta samu yafewa miji wato ko da ita aka yi wa laifi za ta ɗau laifinta ce don Allah kai hakuri. manzo Allah yake ce ce za ta kama hannun mijinta ta ce yau ba zan yi bacci ba sai ka gafarta min alhali shi ya mata laifi amma tana cewar ka yabe min saboda haka yasa ita mace ta kwarai annabi ya siffanta ta da gafila gafalalliya ce ba wayayya bace idan mace ta kware ta san yanci ta wannan mata ba ta cikin matar kware eh, matan kware waɗanda manzo Allah ya faɗa matar kware matar kware ita ce matar da za a taka ta kuma ta ce na yaji sannan ta ba wa mijin ma hakuri wannan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani fasalihatu qanitat matan kware masu biyayya inji Allah da kansa qanitatun tawali'u menene alqunut shine tawali matan kwarai masu tawali'u babu girman kai tana ƙasƙantar da kanta sannan hafizatu bi ma bima hafizallah masu tsaro abinda Allah tabaraka wataala ya tsare wannan hadisin ya zo a littafai da yawa ingantattu hadisin Abu Hurairah yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3298 yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 3231 da kuma irwa'ul galil hadisi na 1786 haka nan silsilatu sahiha hadisi na 1838 don haka hadisin ya inganta daga manzon Allah wa shine mizani na gane matar bare wanda idan ka dauki wannan mizani ta inda ka gane wacce mace ce matar kwarai da wannan ake ganewa tana biyayya ga miji tana da ji da kai tana ƙoƙarin kwalliya da jan ra'ayin miji ba ta saba wa mijinta abin da ya mata umarni in ma ya shafi ranta ko dukiyarsa matukar ba saƙon Allah ba tana ake gane matar kwarai Allah ka samu iya samun irin su اللهم صل على محمد Muhammad آل محمد كما Ibrahim على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل Muhammad كما باركت على Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله فتو دغا تشكين ودان دغا سكفا دغو جوجي أفا الإمام البخاري عند الإمام الشوكاني فقال أكان كمتاف النيل الأوطار جانا جيكو ينشي دشاتي نبو مشاتفت كما رأينا مكتشي فهمت أكثر ما لمن سنة فهمت أكثر ما لمن سنة wato ita ce mace iri biyu ne mace da ta zama mai hankali tana da damar ta gudanar da al'amuran da suka shafi dukiyanta ba tare da izinin mijinta ba idan dama tana da hankali amma mace da ta zamanto yarinya ce karama ba ta da ikon gudanar da dukiyarta sai ta samu izinin mijinta wanda Alimahul bukari akwai babi musamman da yayi babu hibatin mar'ati li ghairi zawjiha wa isqiha idza kana laha zawjun fa huwa jaizun idza lam takun safiha fa idza kanat safiha lam yajuz qala Allah ta'ala wala tu'tu sufaha amwalakum kaga al-Imam Bukhari ya tabbatar da cewa ita mace iri biyu ne idan mace karama ce ba ta mallaki hankali ba to ba ta da ikon sarrafa dukiyarta sai da izinin miji amma idan mace ta mallaki hankalinta tana da damar ta gudanar da eh, dukiyarta amma a nan ma akwai sharadi idan mijin bai sa baki ba idan ya yi shuru wannan malamai suna daukan shi akan alƙirar miji yana gani matarsa take gudanar da al'amuran dukiyanta bai ce a'a ba idan bai ce a'a ba ya mata izinin kenan amma ranar da miji ya ce kada a yi ko dole a dakata amma ita mace idan karama ce ba ta mallaki hankalinta ba to ba za ma ta gudanar da eh, dukiyarta ba sai da izinin mijinta eh, alimamu shaukani ya ce wannan ita ce fahimtar akasar malaman sunna saboda haka sun yi aiki da duka hadisai da kuma duka dalilai da aka samu daga alkur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حملوا حديث الباب على ما إذا كانت فتيها غير رشيدة وندا إذا ما bata mallaki hankalinta ba ba ta da ikon ta ma dukiyar sai da izinin miji amma idan mace ta mallaki hankalinta tana iya gudanar da dukiyanta ba tare da ta cewa mijinta kaza ba idan dai mijin bai nuna yaki ba al-imam bukhari da yayi babe sai ya kawo hadisai da ya kafa hujja da su akwai hadisin Asma'u bintu abi bakr yar aisha ya rasa ibn abubakar as-siddiq Allah ya kare ya gare shi qalat asma'u tace take ba da labari tace na taba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, nace ya rasulullah ma li malun illa ma adkhala alayya zubair ya rasulullah ba ni da wata dukiya sai dai abinda mijina na zubair bin al-awwam ya shigo min da shi Wata sai dai abin da miji na ya bani kafa a da kushin ina da damar in bada sadaka sai maza Allah ya ce tasaddaqi wa la tu'i fayu'a alaiki. wato ki bada sadaka kada ki tsuke aljihu don ku Allah zai tsuke zai zai tsuke miki wato kofar rahama gwargwadon yanda kake bada sadaka gwargwadon yanda Allah zai baka eh an tik faku alayka idan ka bayar sai a baka idan ka yi mako sai a hana shi ne abinda mazan Allah ya ce mata ki ki ta ba ta sadaka hadisin yana sayi bukari a nan kaga lokacin da asma'u ta ce take tambayar mazan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata ki koma ki tambayi mijinki ba saboda ita asma'u babu wanda bai santa ba a tarihi tana cikin manyan mata tana cikin manyan mata waɗanda suka hidima ga addinin musulunci tana da hankali matar babban sahabi kuma yar babban sahabi mijinta a zubair bin al-awwam baban ta sayyidina abubakar as-siddiq manzo Allah bai ce mata je ki tambayi mijinki ba sai manzo Allah ya ce ba da sadaka amma matar ka'ab bin malifa da ta kawo sadaka. sai manzo Allah ya ce a'a mijinki ya sani kaga ashe akwai bambanci tsakanin wancan matan da wannan matan sai ce to akwai kuma hujja al-imam bukhari sake ba da hujja da hadisin quraysh nola ibn abbas maimuna bint al-hari radiyallahu anha maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akbarat bi annaha a'taqat walida hadisin yana sunan an-nasa'i yana sahih al-bukhari annaha kanat laha jariya sauda tana da wata bakar fata baiwa bakar fata ita maimuna sai ta ƴantar da wannan baiwa walam tatta adinin nabi ba ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam matar mazan Allah mai Muna tana da baiwa ta ƴantar da wannan baiwar ba ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba falamma kana yawmu alladhi yazuru alaiha fi dama mata annabi suna da rabon kwana manzo Allah yana jin ta riga ta yanta baiwarta sai da ranar kwananta ya zagayo ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kwana a gidanta da yazo sai ta ce mar ash'arta ya rasulullahi anni i'taktu walidati ya rasulullahi ka lura kuwa da cewar na yanta baiwa ta ka lura kuwa take ga annabi ka ga bata malami izinin shi bakin tana cewa ka lura na yanta baiwa ta kada sai manzo Allah ya ce awa fa'alta ashe kin kin yantar har kin yi hakan kala sai ta ce na alfari ko na yanta zai wata kala sai manzo Allah ya ce amma innaki lau'a afai li lau'a afai ki ha akwaliki ina ma da a ce biki yanta ta ba kin yi kyautar ta ga kawunnanki kana ma li ki da ladanki ya fi haka yawa kaga sai manzo Allah ya ce da a ce kin ba da kyautanta ne ga Tun tunda lada kike so shi yasa kika yanta ta to da ladan nan ke yau kaga anan manzo Allah bai ci, a ah, yantar wanda kika yi bai yi ba saboda ni ne mijinki ban miki izini ba kaga sai da ta sarrafa dukiyar ma take ga yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga mai muna ai babbar mata ce ta mallaki hankalin sa saboda kuma manzon Allah bai ci bai ce dan me biki ne ni izini na ba kafin ki wanda shine abin da Ibn Hajar ya faɗa anan yana sharhin Ah, hujjar da al-Imam ya kawo a littafin a cikin Fathul Bari mujallal na takwas. wa wajhu dukhuli hadith maymuna fi tarjama annaha kanat rashida me yasa al-Imam ya kawo labarin Muna? saboda ya nuna mana aimar Muna, matar manzon Allah ta mallaki hankalinta shiryayya ce babbar mata ce tana da hankali wa annaha a'taqat qabla an tasta'mira an-nabiyya ta yantar da bai baiwarta kafin ma ta nemi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam falam yastadir zalika alaiha bal arshadaha ila ma huwa al-aula manzo Allah bai ce a don me kika yi ba biki jira na miki umarni ba sai dai manzo Allah ya nuna mata abin da ma yafi lada falau kana la yanqutu laha tafarrufun fi maliha la aqtalahu da a ce mace ba ta da ikon sarrafa dukiyarta gaba ɗaya ne wato da annabi ya ce wannan yantar wanda ta yi bai inganta ba sannan alimam bukari ya sake kawo hujja kuma akan cewar mace idan ta mallaki hankalinta tana iya sarrafa dukiyanta ba tare da neman izinin mijin ba wanda akwai riwaya da ta zo cikin sunan zai kitabul buyu babu ma jaa fi ishtirasil waladi wal zakri an zalika da sunan ibn majah wanda mun yi magana akan hadisin wato labarin aisha ita ma matar annabi sallallahu alaihi wasallam game da barira wanda ita ma wata baiwa ce barira baiwar wasu mutane ce a garin madina tana yawan zuwa wajen aisha saboda ka masu mallakanta suka yanka mata kudi akan cewa idan ta ba da wannan kudin za ta samu yanci ta zo ta samu aisha tana roƙon aisha ta taimaka mata ta ba ta kudin da za ta iya kanta ta fanshi kanta to ta zo ya ce faja'at bariratu wan nabiyyu jalisu barira ta zo ga annabi yana zaune a gefe faƙalat li fi ma ne wa bainaha saboda ta ce ta zo kusa da aisha tana mata magana a hankali wanda mazan Allah bai ji ma'ara da ahaduha ai saƙon da ta koma ta gayawa masu mallakanta abinda aisha ta faɗa za ta biya wannan kuɗin amma alwala'u zai zama ga aisha ba su ba suka ce a su ba su yarda ba ko da barira ta yantar da kanta wilayarta yana wurinsu aisha sai ranta ya ɓaci hankalinta ya tashi ta ce la hallahi idan ban yadda ba wallahi ban yadda ba annabi yana kusa da manzo Allah ya ji an daga murya ya ce lafiya ba sa alaji fa aka bar tu sai nace kaji kaji ya a ashe kaga ba ta mane ni izinin mazan Allah ba kafin ma ta yi kokarin yantar da barira amma duk da haka mazan Allah bai bata abin ba sai ya dada gyara shi Mazan Allah sai ya kawo sharadi kai. wanda Limamin nawawi yana sharhin hadisin barira shafa sahih muslim juz'i na goma shafin dari da akwai yace jawazu tasarrufin mar'ati fi maliha bi shira'i wal i'taqi wa ghairihi idza kanat rashida wannan ya nuna mace idan shiryayya ce idan mace ta mallaki hankalinta tana da damar ta gudanar da dukiyanta tana da damar ta sarrafa dukiyanta kamar yadda Aisha ta yi kamar yadda Maimuna ta yi sannan akwai hadisin Jabir akwai hadisin jabir wanda hadisin ya taho ta riwayar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da dama shi ma mun karanta shi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar karamar sallah fa salla yani fa bada bi salati jabir ya ce manzon Allah ya fara zuwa idi akai sallah thumma khataba yayi huduba falamma faraba lokacin da ya gama hudu ba na zalafa a can nisa ya sauka sai je wajen mata gefen mata ba zakara hunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da su wa huwa yatawakkau ala yadi bilal wanda Allah yana jingine da hannun bilal wa bilalun basukun qawbahu shi bilal ya nika tufafinsa yulki fihi nisa sadaqa mata suna jefa sadaka a ciki mata suna jefa sadaka suna jefa sadaka a cikin tufafin da bilal mayafin da bilal ya huji wanda hadisin ya zo riwayar abdullahi bin abbas kuma yana sahihul bukhari kitabu haidi babu tarkil haidi saum yana babu haidi tarku saumi wa salati yani min kitabi saum yana sahih muslim kitabul iman babu bayani nuqsanil iman bi naqsi ta'ati hadisin abdullahi bin umar sannan ya zo ta hadisin abu sa'idin khudri jabir abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abu sa'idin khudri duk sun ba da labari riwaya ta abu sa'idin khudri ita ce ta zo a bulugun maran tana baya inda mun karanta anda abu sa'idin khudri yace kharaja rasulullahi fi abha aw tsorin manzo Allah ya fita in ma karamar sallah ko babban sallah ilal musalla ya tafi filin idi fa marra nisa bayan an gama sallah manzo Allah ya zo wajen mata Ya ce musu ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku mata ku ba da sadaka fa inni uritu kunna akthar ahli an-nar saboda an nuna min ku ne mafi yawan yan wuta inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai matan suka ce wa bima ya rasulullah ta ya akai haka qala sai manzo Allah ya ce to ga dalili tuksirna la'na kun fi kowa yawan tsinuwa kalmar tsinuwa ta fi yawan fita daga bakin mace takfurna al'ashira kuna bijire wa miji kuna butulci ga miji wanzu Allah ya ce mara aiki min nafi fati aklin wadini banga waɗanda suke da nakasar hankali da kuma nakasar addini ba fiye da ku azhaba li lubbin rajulin hadin min ihdakun duk da raunin hankalin mace manzo Allah yake mace na iya tafi da mafi hankalin namiji ko mai hankalinka mace da raunin hankalinta tana iya halaka ka wanda misali dai anan da manzo Allah ke nuna cewa duk da nakasar hankali na mace to tana iya halaka namiji ko da ya fi kowa hankali ehm, suke tambayar manzon Allah ma mu kusa mu dinina wa aqlina ya rasulullah me ya kawo na kasar addininmu me ya kawo na kasar hankalinmu sai manzon Allah ya bada dalili alaysa shahadatu mar'atin misla nisbi shahadati ar-rajul ina ce shaidar mace rabin shaidar namiji ne kaga an samu hujja daga alqur'ani kullu bala suka ce haka ne kala sai ce fadalika min nuqsani aqliha ai dalilin da yasa mata biyu ke shaida a madadin namiji daya saboda na kasar hankalin mace ne alaysa idan habat lam tusalli wa lam sun? ina ce idan mace ta yi haila ba ta sallah kuma ba ta azumi tana daina sallah ta daina azumi kunna bala suka ce haka ne sai manzo Allah ya ce fa dalika min nuqsani diniha kaga an samu na kasar addini shi miji ba a taba samun lokacin da ya bar sallah ba amma mace Allah da kansa ya dauke mata sallah idan tana haila amma namiji baya barin Allah, saboda kai yasa addinin ta bai kai cika akan namiji duk da cewar in ta yi biyayya ga Allah tana samun lada wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tanadi mafi daukaka a gidan aljanna to anan manzo Allah da ya taho wajen mata ya musu wa'azi yace su ba da sadaka kaga ya nuna cewar matan suna da damar su ba da sadaka ba sai sun nemi izinin mazajen su wanda shine abin da Imam Nawawi ya faɗa yace wa fihi dalilun ala jawaz sadaqati al-mar'a min maliha Bi bighayri izni zawjiha lakin fi ma la yujhibu bi haqqi zawji mimma yakunu lahu bal eh, sadakar da annabi ya nema a filin idi sadaka ce da wata wuce ta dan kunne sarkan wuya da sauransu ba kaga kenan ba zai bai kai shine abin da Imam Malik yake faɗa sadakar ba mai yawa ba ce yadda za ta kai sulusi na dukiyarta in ya kai sulusin dukiyarta to ya kamata a samu izinin miji kafin mace ta sarrafa shi nan idan matar ba ta mallaki hankalin ta bace to a nan liman bukari a ƙarƙashin wannan babin ya kawo dalilai masu yawa hadda hadisin da muka karanta na matar abdullahi bin mas'ud zainab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su ba da sadaka zainab ta ce faraja'tu ila abdullahi sai na koma gida na kawo mijina na ce ina ka rajulun kafifu za su liyadi kai mutum ne da baka da wadata wa inna rasulullahi kad amarna bi sadaqati Maza Allah ya mana umarni mu ba da sadaka fa'ati fa'alu ka je ka tambayi manzon Allah fa in kana zalika yujizu anni idan idan in na baka yana isar min to sai in baka sadaka wa illa sarrafuha ila ghayri kun in ba haka ba kuwa to sadaka ta ba zan baka ba ba zan ba wa marayu hannunka in ji matar shi saboda haka sai ya zo ya tambaya ga manzon Allah da aka yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce lahuma ajrani ajrul qaraba wa ajrul sadaqa idan mace ta ba da sadakanta ga miji kaga da kuma marayu da ke hannunsa tana samun ladanin ninki biyu ga ladan sadaka ga ladan kusanci da take da shi ga wannan miji. hadisin yana sahih bukhari yana babu zakati ala zawji wal aitam fil hajj da kuma sahih muslim babu fadlin nafaqati was sadaqa ala al aqrabin was zawji wal awlad don haka anan la shakka mace ba ta da ikon ta sarrafa dukiyanta sai da izinin miji wace irin mace mata da ake magana ita ce mata da bata mallaki hankalinta ba amma idan ta mallaki hankalinta to za ta iya sarrafa dukiyanta nan ma idan mijin bai ce komi ba amma idan mijin ya yi magana to dole ta dakata kaga kenan ya nuna cewar mace na karkashin ikon mijinta hakanan dukiyanta yana karkashin ikon mijinta saboda ka idan miji ya yi umarni dole ne su kiyaye wannan umarni duk da cewar ba shi da ikon ya hana ta aikin alkhairi kamar misali tana da dukiya ta kai ta je aikin hajji mijin ba shi da ikon ya hana ta aikin hajji saboda hakkin Allah ne da yake kan dukiyanta idan zakka ne ba shi da ikon ya hana ta cire zakka amma ita ta sarrafa dukiyan, ya kamata ta samu izinin shi saboda haka malamai na daukan idan mace ta mallaki hankalinta to mustahabi ne ta rika samun shawarar miji ta kafin ta gudanar da dukiya idan mace ba ta mallaki hankali ba budurwa ce ko yarinya ce da bata kai eh, bata kai mai hankali ba to anan ba ta da ikon sarrafa dukiyar sai da izinin mijinta wanda wannan shine abin da aka akasarin malaman sunna suka dauka in ka dubi bayanin da al'imamu shaukadi a littafin nailul alfar da bayanin al'imamu shafi'i wanda ya kawo a kitabul ummi yana mujallar na uku shafin shida a yana mujallar na uku shafin biyu haka nan al'imamu munawi a littafin al-taisur fi shafin jami'in fagir mujallar na biyu shafi na bakwai. al'imamu malik shi yana ganin mace na sarrafa dukiyarta matukar bai kai sulusi ba idan ya kai sulusi to wajibi ne ta nemi izinin mijinta kafin ta gudanar da shi ala kulli hali dole ne mace ya kasance abin da take yi akwai yardan mijinta a kai. dukiyarta ce babu shakka amma ba ta da ikon ta sarrafa sai da izinin miji kuma wannan bai ba da damar mijin ya kwace dukiyarta ba idan miji yana karɓe dukiyar mace to tana da damar ta yi kararsa wanda alkali zai hukunta shi akai ba a ce dukiyanta ta zama namijin ba ba amma ta gudanar da dukiyar ya kamata ta samu izinin mijinta a nan a littafin aunin ma'adud yana mujallar tar shafi na 366 al-muradu ma zu nafsi hali kaunihin na nafi fatil akali me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mace da sarrafa dukiyanta sai da izinin miji ai saboda a wani hadisin manzon Allah yake mata suna da nakasar hankali babu shakka hankalin miji yana gaba da na mace saboda ka idan ka samu shawarar miji to za ta gudanar da dukiyarta a cikin nasara akwai nakasar hankali sannan kuma akwai ikon da Allah ya bashi a kanta Allah ya bashi iko a cikin alkur'ani الرجال قوامون على النساء maza ke kulawa da mata wannan ikon da mijin ke da shi a kanta ya shafi dukiyanta fala yan buki laha fala yan buki laha an ta tasarrafa fi maliha illa bi mashurati zawjiha adaban wata baban saboda ladabi mustahabi ne mace in za ta gudanar da dukiyarta ta nemi izinin miji ina son in yi kaza me ka gani fa nahyu litanzih saboda haka anan hanin da aka yi idan mace ta mallaki hankalinta wato halin da aka yi mata a nan ba na haramci ba ne na ƙara tsarkakewa ne gare ta wato mustahabi ne ya zama tana samun izinin mijinta kafin ta gudanar da wani abu na dukiyarsa wanda malamai da yawa sun faɗi haka eh, abu na ƙarshe wato shine shari'a ta ba ta dama ta gudanar da dukiyarta ita kanta kuma shari'a ta ba ta damar ta gudanar da dukiyar mijinta ba tare ma da izini shi ba idan ta mallaki hankalinta wanda mun karanta wannan a baya hadisin Aisha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baytiha ghayra mufsida idan mace wato ta bayar da wani abu na abincin mijinta ba tare da barna ba ta ɗauki wani yankin abincin mijin ta bada sadaka babu izinin miji miji bi sani mace sai ta bude abincin miji ya zama ta ɗebi wani abu ta bada sadaka ko ta taimaka ma wasu da shi manzo Allah ya ce gairar muftida in dai ba mai barna ba ce ita wannan matan kana laha ajruha bima anfaqat za ta samu lada gashi kuma ta sarrafa dukiyar mijinta ne ba ma nata ba sarrafa dukiyar mijinta yi amma kuma Allah zai ba ta lada wali zauki ha ajruhu bi maktasaba mijin shi ma zai samu lada saboda shi ya kawo abincin ita kuma za ta samu lada saboda ita dauki wannan abincin ta ba ta taimaka da shi sai manzo Allah ce walil kazini zalika haka ma mai tsaron dukiya yake wanda ke tsara dukiyar wani yana da damar ya ba da sadaka daga dukiyar idan akwai yardan mai wannan dukiya din wala yanqusu ba'dhum min ajri ba'dhin shay'an Allah baya rage ladan wani daga wani saboda ka idan mace ta dauki wani yankin abinci ko dukiyar mijinta ta bada sadaka babu ma izinin mijin Allah zai ba ta amma wacce mace ake faɗa magana a nan matar da ta mallaki hankalinta ko da babu izinin mijinta wani ya taho neman abinci sai ta ɗaiɓi wani abu ta bayar ba ta gaya mijin ba ma manzon Allah ya ce za ta samu lada kuma mijin ma Allah zai bashi lada ashe kaga baya ga sarrafa dukiyarta tana ma da damar ta sarrafa dukiyar mijinta wanda hadisin yana sahih bukhari yana kitabun zakati babu ajrin mar'ati idza tasaddaqat aw at'amat min bayti zawjiha غير مفسدة ينا باب أجر الخادم إذا bi بأمر صاحبه غير مفسد yana babu man amara khatimahu bi sadaqa wa lam yunawil bi nafsihi yana kitabul buyu babu qaulillahi ta'ala anfiqu min tayyibati ma kasabtum wadannan duk suna sayyid bukhari babuka daban-daban da ya kawo hadisi a sahihu muslim yana kitabu zakati babu ajr al-kafir al-amin wal mar'ati idza tasaddaqat min bayti zawjiha ghayr mufsida bi ibnihi as-sarih aw al-urfi anan malamai na cewa dole ne a samu izinin miji kafin mace ta ɗauki wani abu na dukiyar miji ta ba da kyauta ko sadaka dole a samu izinin shi izininsa yana iya zuwa da baki karara yana iya ce mata babu laifi don kin taimaka da wani abu na abinci ga ya mata izinin kin ko kuwa ta fahimci izinin daga wurinsa ta taɓa yin sadaka a gaban shi bai hana ta taɓa yin sadaka ko ta taimaka da wani abu na dukiyarsa a gaban shi bai tsawatar ba to wannan babu laifi don ta bayan a bayan shi wanda malamai suna suna faɗin haka don haka dole a samu izinin miji kafin mace ta sarrafa dukiyarsa ba tare da wato sanin shi ba don akwai riwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa li zawjiha ajru bima kasaba wa lil kafir mithlu dhalika la yanqutu ba'dhum ajra ba'd shay'a sharhin hadithin al-imam an-nawawi eh, shafi sahih muslim juz'i na 7 shafin 113 yace wal ismu barban izini kashi biyu ahaduhuma al-iznu sarihu fi an-nafaqa wa sadaqa ya zama to miji ya ba da izini a bayyane ga ya gaya mata kina da damar ki sadaka da abinci kina da damar ki taimaka wa wasu matalauta in ya ba ta izini da bakinsa to alhamdulillah tana da damar ta sarrafa wannan dukiyar ko da babu shi sanin shi na biyu al-ibnul mafhum min ah, al-urf wal ada don haka yasa al-imam muslim yayi babi sunan babin yace gaira mustida bi iznihi farihi aw al-urf ya kamata a samu izinin miji imma izinin miji a bayyane ya bayyana izininsa da bakinsa ce daga yau kina da damar ki sarrafa dukiyata ko da bana nan inda kin ga wani kina da bukata ki bashi idan kuwa ba a samu wannan ba to a samu izinin shi a samu alamar izininsa ta ta zama ta al'ada alamar izininsa ta al'ada wanda shine ta taba yin sadakan ta taba yin kyauta a gaban shi bai tsawatar ba wannan ba laifi bane don ta yi kyautan a bayan shi ko da bai sani ba to a nan, hadisin nan da muka karanta abin da ke karantar da mu shine alhajiru a hana mutum ya taba dukiya yana hawa mata wannan hukuncin yana hawa kan mata duka matar aure wannan hukuncin yana kanta duk matar da ta yi aure to mijinta yana da iko a kanta kuma yana da iko a kan dukiyarta amma iko a kan dukiyar nan ba wai ana nufin dukiyarka ta zama nashi ba ana nufin ba ta da ikon ta sarrafa wannan dukiya sai da izini izinin nan yana izuwa kashi biyu in ma ya kasance ya riga ya masa izini ko kuwa a a tunda ta mallaki hankalinta saboda haka abinda kake aikatawa ga da dukiyarka mijin bai taba korafi ba idan bai taba cewa komi ba ya nuna cewa ya yarda amma duk lokacin da yace kar a yi kaza a kan dukiyarsa dole samar biyayya wato biyayyar da za ta yi wa mijinta bai shafi kanta kawai ba hatta dukiyarsa ba za ta sarrafa shi ta inda mijinta bai da shi ba wanda ya samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka karanta eh, idan mace ta mallaki hankalinta idan mace bata mallaki hankalinta ba to ita wannan ba ta sarrafa dukiyar ma sai ta samu izinin mijinta wanda shi ne fahimta mafi inganci fahimtar akasarin malaman sunna wanda suna tabbatar da cewa matan kashi biyu ne saboda ka idan ka hada hadisan nan za ka gane cewa mata suna zuwa kashi biyu akwai matar da ta mallaki hankalinta saboda ka isa ba dole ba ne ma sai ta nemi izini kafin ta fara dukiya saboda mijin ya riga ya san ne hankali ya kyale ta amma akwai matar da bata mallaki hankalin ta ba saboda ka ba ta da ikon ta sarrafa dukiyar nan sai da izinin mijinta kuma dukkan su duk idan da miji ya yi magana a game da dukiya to dole ne su saura saboda yana da iko a kansu kuma yana da iko a kan dukiyar wanda abinda malamai suke cewa mustahabi ne ko da mace ta mallaki hankalinta kafin ta gudanar da wani abu na dukiyarta mustahabi ne ta nemi izinin mijinta ta gaya masa ina so in yi kaza da kaza wanda wannan shi ya dace da sunnar Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada abin da muka dace da fadan sa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى muhammad wa كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك